ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب wannan abin da ya same su ya same su ne domin sun yi ƙiyayya da Allah kuma sun yi ƙiyayya da manzansa ta hanyar kafircinsu da warware alƙawuransu kuma duk wanda ya ƙiyayya da Allah to ya sani fa Allah mai tsananin uquba ne kuma uqubarsa mai tsanani za ta same shi